كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وأصل التأله التعبد والتعبد آخر مراتب الحب يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه a har yanzu a cikin wannan gaba ko kuma mataki na kauna kauna ta Allah madaukakin sarki ma da yake cewa asalin at-ta'alluq shine wato daukan abun bauta ko a ce wani Allah ne yace at-ta'abbud shine bauta shi kuma a ta'abu shi ne ƙarshen ƙoƙololuwar daraja ta ƙauna ma'ana ƙauna tana iya kaiwa har a ce mai ƙaunar kamar bauta yake ga wanda yake ƙauna ne shi yasa Allah yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah sun riki wasu alloli kuma bayan Allah madaukakin sarki da suke ƙaunar su wato kamar yadda suke ƙaunar Allah har ya kai wannan ƙaunar ta kai ga suna wato sanya musu haƙƙi na Allah shi ne haƙƙi na bauta zai zama suna bauta musu idan idan ƙauna ta yi nisa tana iya kaiwa ga bauta akan ce wato eh, ma'ana ƙauna ta bauta masa kuma ta dabaibaye shi ko kuma ta ɗaure shi idan aka mallake shi kuma ya zama ya kaskanta ga mai abin ƙaunarsa to ya yace fal mahabbatu haqiqatul ubudiyya lalle ita kauna ita ce haqiqanin bauta domin duk wanda ake bauta masa ana kaunar sa ne son sa ne yasa ake bauta masa me yasa ake bauta ma Allah saboda kauna masu bauta ma wani Allah me yasa suke bauta musu saboda kaunar su da su ko wanda zai dinga bauta ma wani malaminsa ko wani bawan Allah ko wani kabari ko wani dutse ko wani dabba me yasa yake bauta masa saboda kauna kenan hakikanin bauta shine kauna domin babu kauna to ba za a yi bautar ba in babu kauna ba za a yi bauta ba malam yace to wa hal tumkinu al-inabatu biduni mahabba shin za a iya komewa ga Allah ba tare da kaunarsa ba ko kuma yarda ko kuma godiya ko yabo ko tsoro ko kuma nema da tsammani ya ce wa halis sabru fil haƙiƙati illa sabrul muhibbina ai babu wani haƙuri illa haƙurin masu ƙauna masu haƙuri abin da yake kai su ga tsananin haƙuri shine ƙauna da suke yi ce fa innahu inna ma ya tawakkalu alal mahbubi fi husuli mahabbihi wa maradihi domin duk wanda yake dogaro akan abin ƙaunarsa yana dogaro a kan sani cikin samun abin da yake so da kuma abin da yake yarda da shi ya ce wa kazalika zuhud nan kuma kamewa da tsantsini da gujewa fil haƙiƙa huwa zuhudul muhibbina shine zuhud na masu ƙauna fa innahum yazhaduna fi mahabbati ma siwa mahbubihim fi mahabbati domin su suna aurace ma suna nisantar suna gujewa wato cikin ƙaunarsu duk abin da ba abin ƙaunarsu ba ne saboda su ƙaunace shi ma'ana masu zuhud masu nisantar duniya suna nisantar da ne saboda wa saboda mahalicinsu shi yasa suke barin ta suna barin ta saboda ƙaunar shi ne haka suna barin wani abubuwa saboda ƙaunar Allah wa kazalika alhaya malai ce haka nan kunya fil haqiqa inma huwa haya'ul muhibbina ita ce kunya ta masu kauna fa innahu yatawalladu min bainil hubbi wat ta'zimi domin abu ne da yake wato samuwa ko yake haifuwa tsakanin kauna da girmamawa mana kunya abu ne da yake tsakanin kauna da girmamawa wa amma ma la yakunu a mahabbatin fadhalika khawfun mahad amma da abin da ba an yi shi saboda wato kauna bane to wannan ya zama tsoro ne kuma wa kadhalika maqamul faqr ma yace haka nan kuma mataki na nuna bukata ga Allah fa innahu fil haqiqati haqiqanin abin da ake nufi da wato talauci ko kuma bukatuwa shine faqrul arwahi ila mahbubiha ma'ana rayuka su dinga nuna buƙatuwarsu ga wanda suke so wa huwa a'la anwa'il faqr shine mafi kololuwan daraja na talauci ma'ana nuna buƙata ga mahalicci fa innahu la faqra atamma min faqril qalbi domin babu wani talauci da ya fi cika fiye ko kuma bukata fiye da bukatar zuciya ila man yuhibbuhu ga wanda yake so lafiya ma yace musamman ma iza wahadahu fil hubbi idan ya tsayanta shi a cikin kauna din walam yajid min mu'awadan siwahu yi da wani wanda zai iya tarayya da shi ko zai maye gurbin wannan kauna din ce haza haqiqatul faqri inda al-arifin an ce mutum ne bukata ne wannan ne bukatar su ma'ana sun sanya bukatarsu a cikin neman yardar mahalicinsu wa kazalika alghina haka ne yace wadata ma ba komai bane wadata illa wadatar zuci huwa ginal qalb shine cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alghina ginal kal. wadata ita ce wadatar zuci ba wai abin da mutum yake da abin hannu shine wadata ba wani yana da abin hannu amma zuciyar shi bata wadatu ba ma'ana ba ta wadatu ba zai iya saba ma Allah a cikin da zuciyarsa kaga ba wadata a ciki inda ya wadatu da Allah madaukakin sarki ba zai je yayi abin da Allah bai so ba don haka yace huwa rinal kalbi bi husuli mahbubihi dan samun abin da suke so na ƙauna wa kazalika shauku ilallahi ta'ala da kuma bege da ƙauna ta Allah maɗaukakin sarki wa liqa'ihi da saduwa da shi fa hulubul mahabbati wa sirruha kama ya'ti yake domin wannan shine wato asalin roman ƙauna kamar yadda zai zo da haka maganar ƙauna cewa Allah yana kaunar bayinsa bayinsa na ƙaunarsa wannan abu ne tabbatacce shine ma da yake cewa duk wanda ya kore wannan fa kiro hadhihi mas'ala duk wanda ya ce wai Allah bai ƙauna ba a ƙaunarsa wa ha? min alqulubi mu'attalun lidhalika kullihi ma'ana kaman ya rushe komai da komai ne wa hijabuhu afshakul hujubi hakanan shamakin sa shine shamakin da yafi zama na tsaraici mutumin da yace ai ba a kaunar Allah Allah bai kauna wa qalbuhu zuciyarsa kuma akthar qulubi ita ce zuciyar da tafi kowace bushewa da kekacewa wa abadiha anillah ita ta fi nisa da Allah huwa munkirun kuma sannan shi din nan mai karyatawa ne li kullati ibrahim alaihi salam da wannan matsayi na al-kulla wanda malam zai kawo shi a cikin maratibul mahabba akwai matakai matakai da suke na kauna ai Allah ya ce wattakhadha Allahu ibrahima khalila ai nau'i ne na kauna Allah ya rike annabi ibrahim a hausance ana cewa ba daɗiyar ko ma'ana wanda ya fi sansa fiye da kowa to sai kai ka zo ka ce Allah bai kauna ba a kaunarsa to ya za ka yi da wannan kulla din ta annabi ibrahim kuma Allah ne ya ce wattakaza Allahu ibrahim khalila Allah ya rike shi khalil abin kaunarsa kai ka zo ka ce Allah bai kauna to kaga wannan ah, ya riga ya kauce ma hanya inan mala ya ce fa innal ita wannan alkhulla din ita ce kamalul mahabba ita ce cikar ƙauna shi yasa ba wanda yake samun ta kamar yanda ya gabata a darasin na baya mutane biyu ne kada suka same ta a wajen Allah madaukakin sarki daga annabi Ibrahim sai kuma dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ne kololuwan daraja suka kai a wajen Allah madaukakin sarki a wannan gaba din ba wanda ya kai su babu wanda ya kai su yace wa huwa ya al-khalila bil muhtaji fa khalilullahu indahu khalilullahi indahu huwa al dan haka khalil din Allah shine mai bukata qala fa kam ala qawlihi lillahi min khalilin min barrin wa fajin bal mu'minun wa kafir إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله kai cikin bayan Allah ma za ka samu wani fajili ne wani mumini wani kafiri ne wani mai sabo amma dukkansu za ka samu suna kai bukatunsu duka zuwa wajen Allah sai ka ga kafuli yana nema a wajen Allah sai ka ga mai saban Allah yana nema a wajen Allah sagiraha wa ha da ƙananan bukatu da manyan bukatu wa yara nafsahu ahwaja shay'in ila rabbih fi kulli halati kuma zai dinga ganin kaman yafi kowa buƙatar Allah madaukakin sarki a kowane hali fala bil kullati aqarra al munkiruna wala bil ubudiyyati wala bi tauhid al ilahiyyati wala bi haqiqati al islam wal iman wal shi yasa su masu kore kauna din cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa to wannan su dai basu a tabbatar da bauta ga Allah ba ko kadaita Allah ba hatta abin da ya shafi rukunai na musulunci da ginshikansa ba su tabbatar da su ba da imani da ihsani shi yasa wanda ya fara kawo wannan aqidar mummuna ta cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa ta kore ma Allah wasu sufofi ana kiran shi al-Ja'ad ibn Dirham sunan mutumin kenan shi ya fara kawo wannan mummunar aƙidar kuma wasu suka ɗauke ta to sai aka yi wani zamani aka samu wani sarki wannan sarkin yana kan tafarki na daidai ana kiran shi khalid ibn abdullahi al qasri shi yasa wata idi sallar idi da aka zo shi wannan ja'ad din ja'ad ibn dirham yana masallacin za a yi sallar idi shi kuma wannan shugaba shine wanda zai jagoranci sallar idi kamar yadda khalifofi suke jagoranci na addini to lokacin da ya zo sai ya yi wata magana shi wannan shugaba ya ce ayyuhan nas ya ku mutane kowa ya je ya yi lahiya Allah ya karɓi layyanku domin ni yau ni zan yi layya da wannan mutumin mai cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa ya ce fa inni mubashin bin ja'ad ibn dirham domin kuwa ja'ad ya ce Allah bai rike annabi Ibrahim Khalil ba ya karyata Allah kenan kuma ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima kenan yayi kafirci ya kafirta ya ce wannan kafiri ne yanzu kuma an yi an yi da shi ya ki janyewa Don haka ya ce ta'alallahu amma ya al Ja'adu uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da wannan mutumin yake faɗa da haka a take a wannan mumbari ya sauko ya yanka shi kamar yadda ake yanka rago <laughs> ya ce tun da ya kafurce ma Allah a ya ce Allah bai magana ya ce kuma Allah bai ƙauna to ya zama babu Allah kenan ya kone ma Allah su kofinsa kenan abin da yake so ya ce alkur'ani ba magana Allah ba ce Tun da wanda ya ce Allah bai magana kuma mun wancan cewa ai alqur'ani zancen waye ai haka ake cewa ko alqur'ani kalamullah zance ne na Allah shi yace Allah bai magana shi abin da yake cewa wani abu ne kawai da Allah ya ji yayi nufin cewa ya kasance kawai sai kasance ba tare da yayi magana ba ina yake lokacin da Allah yake magana da mala'iku wa idh rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko Allah ya magana da mala'iku ai ko haka nan Allah ya ce wa kunna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna ko Allah ya ce ya kai adamu ku zauna da kai da matarka gidan aljanna Allah ne ya gaya musu ai haka duk wannan maganganun waye su Allah ne ya yi Allah ya magana da annabawansa ya musu wahayi annabu nuhu Allah yake cewa ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ya musa Allah ya ce inni ana rabbuka duk wannan ya ce Allah bai magana to ga wanda ya faɗi wannan ya ƙaryata Allah ke yayi kafirci kuma an yi an yi ya janye ya ki janyewa kuma wasu suka goyi ƙidar to shi yasa wannan shugaban sai ya dauki wannan matakin ce to kowa ya layya da abin layyansa ragon layyansa ni yau wannan ne ragon layya na don neman kusanci da Allah sai yanka shi kuwa da haka lallai musulmi sun gode da wannan abin da aka aikata hakanan bayan sama an samu wani mutum da ake kiran shi alhallaj alhallaj shi ma haka aka mishi irin wannan kisa saboda yana cikin masu cewa Allah madaukakin sarki ya cuɗanya da bayinsa kamar yadda kirista suke cewa Allah ɗayan uku to shi ma haka ya da wannan mummunar akida to dukansu an musu wannan hukunci kenan mai kore ma Allah ƙauna an ka kore ma Allah siffa ɗaya kamar ka kore masa da siffofi ne a in ka ce Allah bai ji to ka ce Allah bai gani in ka ce Allah bai gani ka nuna cewa Allah bai da sani haka Allah yana da sufofi na cika lahul asma'ul husna was sifatul ula Allah yana da kyawawan sunaye kuma yana da sufofi waɗanda suke cika ku madaukaka babu na ƙasa a cikin siffar Allah madaukakin zarki gaba daya duka sufofin shi sufofi ne na kamala na cika ba sufofi na na ƙasa ba to malam sai ce faslul maratibul mahabba matakai na kauna akwai matakai da yawa na kauna na kauna da ake jera su malam yace awwaluha na farko alaka shi ake kira alaka alaka shine ake relationship shine alaka ne ake kiran shi da Hausa abota ko eh na a ba amini ba bai kai amini ba wannan wata alaka ce ko a ko eh a relationship ba yanzu a ce mutum yana yana yana relationship da wata mata ai ba ya aure ba tukunna an fara ne ko alaka ake kiran wannan hausa ma alaka ake kiran ma'ana alaka alaka ma'ana tana iya yiwa ta ci gaba tana iya yiwa ta kanta to farkon matakin kauna shine ma alaka ai sai an samu alaka kafin a ginin wani abu daga baya kafin so ya zuwa sai an gina alaka kafin wani abu ya biyo baya in babu alaka ba wani abin da zai biyo baya saboda haka yace farkon mataki na kauna shine al'alaka kuma an kira shi alaka li ta'alluq alqalbi bil mahbubi saboda zuciya za ta rayu za ta ratayu da wannan da take so yasa wani mai waka yake cewa a alaƙatun ummil walidati bu'aida ma afnanu ra'saki kathugamin mikhlasi wani ne wato bayan ya rabu da wata wacce yake ƙaunarta. bayan tsawon lokaci duk sun tsufa ita ma ta tsufa ta yi kurbura sai take dawowa take cewa su zo su ci gaba da wannan alaƙar ya ce a'a haba wance bayan wato gashin kanki ji yayi furfura yayi kaman wani gashi wani ganye da yake koma ya zama fari wace alaka kuma za a yi ai alaka ta kare yana akwai abin da ake kira alaka alaka kaga ba, matakin farko ne matakin farko ne ko ko abin da suke cewa date ta ce wani yana dating din wata ana yi ko ko a social media sai mutum ya dinga dating din wata suna magana suna hira suna zance suna gina wani abu na san juna amma alaƙa ce da haka shi wannan ba ɗauke shi wani abu wanda yake wai mai girma ba alaƙa ce bai kai soyayya ba to na biyu ya ce al'irada shi ma nau'i ne na ƙauna shi ne nufi mana zuciyar ta dinga karkata tana ƙudurta wani abu shi ne irada wa hiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabihi lahu shine zuciyar ta dinga karkata zuwa ga wanda take so kuma ta dinga nema sai na uku asalita as-sababa sababa kaman a ce a dinga kwankwato da abu ko a dinga kwararo abu shi ma nau'i ne wa huwa insibabul qalbi ilayhi shine zuciya ta dinga wato eh, ma'ana kwararowa bi haitu la yamlikuhu sahibu ta yanda wanda ya shiga wannan matakin yanzu baya iya mallakar zuciyarsa kaman yanda ruwa ne yake zuba a cikin wato abin nan eh, eh, ƙorami yake yawo waye zai iya tsare shi babu da aka fasmu sifa minha sabbun wal fi'lu sabba yasaba ilayhi yasbu sabban wa sababatan aqabu bainal mudha'afi wal mu'tal wa ja'alu alfi'ila min Motal mutal wa sifa saba wannan dai shi mataki yana bayanin yanda aka tsakuro kalmar ne sai mataki na hudu yace al-gharam al-gharam shi na wani mataki ne na kauna yace wa huwa al-hubbu al-lazimu lil qalbi shine wani so da zai shiga zuciya ya ya a cikin zuciyar ya kifita Allah ya raba mu da shi in ba na san Allah ba ya kifita a zuciyar kamar yanzu wanda zai samu garam ya haɗe da wasu abokansa ya kira buwa da su kuma na banza ne a yana faruwa ko kaga an kasa raba shi da wasu wannan ya shiga cikin garam saboda abin yana ratayuwa da shi ne ba ya taɓa iya rabuwa da shi shi yasa ya ce wa huwa al-hubbul lazimu lil qalbi alladhi la yufariquhu ba ya rabuwa da zuciya bal yulazimuhu ka mulazamatil Garimi li Garimi kaman yanda mai bashi yake bin wani bashi baya rabuwa da shi sai ya biya shi bashin to haka irin wannan san yake shi yasa aka kira azabar wuta garaman Allah ya ce inna azabaha kana garaman wannan irin abin nan do abin nan alaka ce mai karfi cewa azabar wuta ba ta taba rabuwa da su shine kana garama al-khamisa na biyar al-widad shine alwuddu ake cewa alwud daga cikin sunayen Allah alwadud akwai alwadud ne alwadud wanda yake mai kauna ko wanda ake kaunarsa an gane ko wannan kauna ne da kuma tausayawa kamar yadda Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ya ce mawadda bai ce mahabbatan ba ya wuce ba kai mahabba ba ana mawadda ne ko kuma an wuce mahabba an kai wani mataki ne na eh, auna wani danko ne wanda yake mai karfi sosai abin da yake alakar da take tsakanin mace da miji ai ta wuce so kuma ai ko ta zama wani abu ne ana akan zo wani lokacin a zama fa abu ɗaya ma'ana abu ɗaya kai da ‘yan uwanta kun zama abu ɗaya ita da ‘yan uwanka sun zama abu ɗaya to wannan shine alwud ya ce wa huwa saful mahabba ne ƙauna wacce take mai tsafta wacce take mai tsafta wa ha kuma ta tsantsa ta asali wa ha kuma mai taroman gaske walwadudu min asma'i rabbi daga cikin sunayen Allah akwai alwadud Allah ya ce wa huwa alghafurul wadudu bil arsh alwadud haka na annabi shu'aibu ya gaya ma mutanensa cewa inna rabbi rahimun wadud haka alwadud sunan Allah ne to a cikin ma'anar sunan wasu suka ce abin da ake nufi annahu almawdud ai wanda ake son shi domin Allah shi ake so kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa yace alwadud alhabib wanda ake so wasu kuma suka ce alwadud ma'anar shi alwadi li ibadihi mai kaunar bayinsa kuma duka ma'anar in ka ɗauka haka ne Allah yana ƙaunar bayinsa kuma bayi ma suna ƙaunar su kenan sunan yana ɗaukan duka ma'anonin guda biyu ay almuhibbu lahum mai ƙaunar su wa qaranahu bismihi al-ghafur Allah ya raba wannan sunan da sunan shi al-ghafur yace wa huwa al-ghafurul wadud Allah ya raba shi daman domin ya shelanta bi annahu yaghfiru dhanba cewa shi mai gafarta zunubi ne wa yuhibbu ta'iba minhu kuma yana kaunar wanda yake barin zunubi Allah yana kaunar masu barin zunubi wa yawaddu fa haddu ta'ibi nailul magfirati minhu dan haka rabban mai tuba shine ya samu wannan gafarar ta Allah Allah ya sanya mu cikin su قال وعلى القول الأول الودود في معنى يكون سر الاقتران أي اقتران الودود بالغفور الله معنى قام سكان الودود ده غفرة شو دو أن الله يكي قونسا تو الله ينا سن شي ده رحم الله ينا سن شي ده غفرة دو أن الله يكي قونسا الله يسنيا mu cikin bayinsa da yake kauna as-sadisa ash-shaghab wannan shine na shida shi wannan bai da kyau kauna ce da take rufe ma mutum ido da baya ganin gaskiya shine kaman wanda suke cewa so makawo ko ba mutum yana son abu din rashin kyan shi inda yana so kai ne sai kai ne kake ganin rashin kyan shi baya ganin rashin kyan to shi yasa ce wannan shi mara kyau shi yasa yanzu wanda zai sha giya ai shi kyan da yake gani kai kuma kana ganin ba ta da kyau to kaga ya shiga shagar Duk ko idan shi ya rufe duk abin da zaka ga masa ba zai yadda ba ta da kyau bayan da zai dabata da shi wanda zai aikata wani sabon Allah duk yanda za yi da shi shi ba zai ga cewa wannan ɗin shi ne daidai to wannan ana cewa a shagaf shagafa bi kaza fa huwa majkufun bihi wa kad shagafa hul mahbub ila shigafi qalbihi ma'ana kaunar ta shiga can cikin zuciyar kama kalan niswa kamar yadda matan nan suka gaya ma matar shugaban nan na misira da aka kai annabi yusuf gidan suka ce kad shagafa ha hubba lallai san annabi yusuf ya fada cikin zuciyarta ma'ana ya rufe mata ido to in ba haka baya mace babba za ta yi alaka da yaron gidanta kuma shi baya so kuma ita take sama da shi take gaba da shi matsayinsu ba ɗaya ba kuma tana da miji to kaga wannan yake nuna cewa abin da ta shiga yanzu ba ta ganin komai ya rufe mata ido to shi yasa irin wannan shine wanda yake da hatsari yana da hatsarin gaske zai iya rufe ma mutum ido baya ganin komai kuma wani zai kaga Allah yana jaraban su da irin wannan abin Allah ya tsare wani zai kaga Allah ya hada shi da wani abu na saban Allah sai ga ba zai taba iya ganin rashin kyan shi ba bal kai da kake nuna masa cewa ba daidai bane yana ganin cewa kai makiyinsa ne yana faruwa ko ka ga mutum yana tare da wata mace wacce ta bata masa rayuwarsa ko tana bata mishi ko tana kai shi ga halaka amma shi baya gani duk ana samun haka yana cikin mai sai a ce yana cikin shaga wani ya riga ya bata sai Allah ne zai ceto shi kuma da yace malamai sun yi magana akan wannan nau'i na kauna din maganganu guda uku Ya ce na farko Annahul hubbul mustauli alal kalbi shi shine so da yake mamaye zuciya bi haisu buhu an ghairi duk wani abu baya ciki sai wannan abu A Sani alhubbul wasilu ila dakilin kalbi wai sanda da yake ratsawa har sai ya shiga zuciya kina akwai san bai shiga zuciya ba akwai so na harshe akwai so na gani kaga abu kana san shi da idan ka kawai bai kai zuciya ba ko akwai so na magana akwai san da kuma zai shiga zuciya to shine irin wannan الثالث na uku الحب الواصل إلى غشاء qalbi cewa akwai wani yana da ya dan rufe zuciya haka ma'ana ya zama kaman eh, kariya ne ga zuciya yanzu misali in kana so ka sa ka ajiye tsuntsu sai ka sa shi a keji ko kaga wani abu ba zai iya zuwa shiga kejin ya cutar da shi ba to ita zuciya tana da irin wannan abu wannan kariyar kaman keji tana cikin sa ne to shi irin wannan san zai ratsa wannan wajen har ya shige je samu zuciya shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi kenan in ya shiga sai je dan haka zai je zuciya ne kai tsaye kawai ba tare da kewaye-kewaye ba kai tsaye ke kutsawa a wasu ala wa ƙara ba'adu salafi sha'afaha bil aid wasu na cewa sha'af wasu na cewa shagaf an gane ko cewa san ya tafi da ita har ba ta ganin komai A na biya na bakwai al'ishku akwai abinda ake kira al'ishku shi ma nau'i ne na ƙauna wannan shi kuma shi ma mara kyau ne kamar yanzu ma ya fara shiga waɗanda suke zama na ɓarna kaga shagaf dai ba wanda zai so a ce ya shiga irin wannan soyayya soyayya da za ta rufe ma ido baka ganin daidai to sai al'ish ko shi ma haka ah, wa huwa al-hubbul mufrid shine kauna wacce take tabarna alladhi yukhafu ala sahibihi min wanda zai iya kai mutum ma yayi wasu abubuwa ma wanda ake jiye masa tsoro wa alaihi ta'awwala ibrahim wa muhammad ibn abdul wahhab wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wasu malamai suka ce da Allah ya ce Allah kada ka daura mana abin da ya fi karfin mu to irin yashko kenan domin zai fi karfin mutum zai kai ka ga halaka wa rufi'a ila ibn abbas radiyallahu anhuma shabun wa huwa ya'rifuhu kad sara kan khilal faƙala ma bihi ƙado al'ishku cewa wani saurayi wani saurayi an kawo shi wajen abdullahi dan abbas ya rame ya rame ya ƙare ya zama kaman wani wani tsinke haka kaman baya ci baya sha abdullahi dan abbas ya ce me ya damuwa shi aka ce ya shiga wata soyayya da ta kai ishku kuma kaga a cikin masu ya akwai masu wannan sai kaga ta daina cin abinci ta daina sha ta daina tunanin iyayenta komai tana tunanin wani ko shi ya daina tunanin kowa sai ita sai gadi ya ƙare ya lalace komai nashi ya ƙi gaba ya ƙi baya a wannan aiba mai kyau wani wannan shi ne al'ishu so ibn abbas suka ce al'isku faja'ala ibn abbas radiyallahu anhuma da amata du'a'ihi bi arafa al-isti'azatu min al'ishu da abdullahi dan abbas ya ga mutumin halin da ya shiga ya ce to ya yi tsayuwan arfa wannan shekarar ya ce addu'ar da ya yi ta yi allah ya raba shi da irin wannan abu irin wannan so da zai kai mutum zuwa ne ce allah ya raba shi da shi addu'ar da ya ta yi ranar arfa ke allah ya raba shi da wannan ah, to abin da zai kai ka ga wannan kuma ana samun mutane haka ko musamman ma wasu samari da yan mata haka sukan kai wannan nau'i na tsauna aiko sai ka ga ba ci ba sha komai kawai ta rataya a kan wani ko shi komai ya rataya a kan wata gani yake in bai aure ta ba sai dai ya mutu ko in ba ta aure shi ba sai dai ta mutu kuma ba a gushe ba ana yin shi har yanzu kila ma yanzu ba mamaki akwai wasu da suke cikin wannan hali eh, a cikin mutane ba mamaki akwai su kuma azaba ce azaba ce in har mutum bai yarda da kaddara Allah ba to lallai zai dinga azabtuwa yana fushi da hukuncin Allah to Allah ya sa ba ka ba to menene kuma na bata lokaci sai ka koma ka karbi hukuncin Allah ka yadda da shi ai shine wal imanu bil qadari khairi wa shari imani da kaddara kyakkyawansa da kuma mara dadin sa to ya yace yadda aka tsakuro wannan ma'ana ta al a harshen larabci domin duk wata kalma tana da alaka da ya aka samo ta yace maganganu guda biyu ne na biyu annahu min al-ishqati muharrakatan wa hiya naftun asfar yantawi ala shajari fa shubbiha bihi al yake cewa akwai abin da ake kira me ake kiran shi ne akwai abin da yake tofo a cikin bishiya sai ga yana bin bishiya yana reshenta kauce ta ce ai wani kauce ya zo ya hana bishiya motsi ko in ba a zo an cire shi ba ma za ka ga ba za ta yi abin da ake so ba za ga shi ba yi da alaka da bishiyar wani ganye ne daban daga wani waje sai ya zo ya yi tabin reshen yana bin nan yana bin nan sai ka ga ya yi yawo ya yawa sai ya hana komai yi a bishiyar to wai daga wannan kalmar aka ɗauko alishi ga ga alishi abu ne mara kyau kuwa mana zai iya shiga zuciya biya ana ta motsi kamar yadda wancan kaucin zai hana bishiya komai to haka shi ma zai hana zuciya to daga wannan dan abin nan ganyen suka dauko ma'anar kalma wasu haka suka faɗa shi yasa sai aka kwatanta wanda ya shiga irin wannan hali da wannan kauce ne aka kwatanta shi da shi na biyu kuma wai daga al-ifrat shine wato wuce iyaka wa alal ne fala yusafu bihi rabbu tabaraka wa ta'ala shi yasa yace duk ma'anan guda biyu ba a cewa ana ko rabbi ma'ana Allah madaukakin sarki ba a baka kwatanta shi da cewa kai kana iskin Allah saboda abu ne mara kyau ai duka biyu yace ba a siffanta Allah da shi haka nan kuma ba a siffanta bawa a kaunarsa da Allah da shi wannan kalma din ba a siffantawa وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تميزه كان في خفارة سلئه ومحبته يتي عند أشي ميماي zai zai zai amfani da wannan kalmar akan abin da yake so to wannan yana nuna rashin hankalinsa ne da rashin sanin abin da ya kamata to sai na takwas a tatmimu wannan shi ma nau'i ne na ƙauna ko kuma na soyayya wa huwa ta'abbudu wa tazallulu shine bauta da kaskantar da kai yuqalu tayyamahu hubbu sai a ce ƙauna ta bautar da shi ko ta kaskantar da shi wa lahi wannan kalma ce da ake faɗa a larabci ana cewa taimullahi ma'ana bawan Allah sai a ce abdullahi shine lahi. وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى tsakanin shi da maraici yana da alaka yanda maraya yake shi kadai wannan kaman ma shi ma kaunarsa da Allah Allah shi kadai ne fa innal mutayyima al munfarida bi hubbihi wa shajuhi kan firadi al yatim bi nafsihi an abihi yace domin wanda yake mataki na wannan kauna din ga Allah ma'ana ya zama kamar maraya ne da yake shi kadai ba yi da uba ma'ana ya rasa ko ya rasa uwarsa sai ubansa ko ya rasa ubansa sai uwarsa kenan ita kadai ce yake ganin komai to haka nan wanda yake kaunar Allah ya kai wannan matakin kaman bai ganin kowa sai Allah kenan kaunar shi da Allah ne kawai duk wata kauna a bayan wannan take da haka kowanne a cikinsu za ka samu maraya da in ka ganshi a cikin tausayi za ka ganshi to haka nan wannan da yake cikin ƙaunar Allah za ka ga kamar halin maraya haka yake in yana ƙaunar shi ga Allah yana mai ƙasƙantar da kansa yana mai ƙaunar Allah mai girmama Allah mai san Allah ha za ka sarahu yutmun wannan maraici ne ya ya durƙusar da shi wancan kuma bauta ce ta ƙasƙantar da shi ma'ana bauta ce ta sa ya koma ga Allah ya zama kaman haka kamar wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wato mala'ika Israfil daga cikin manyan mala'ikun Allah wanda yana cikin mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah sune mala'iku guda takwas wanda siffarsa ta zo a cikin wani hadisi cewa tsakanin daga ƙasan kunnansa zuwa kafaɗarsa kamar tafiya shekara biyar. su takwas haka ziki ne wa yahmilu arsha rabbika yau mai idhin samaniya. su takwas suke rike da al'arshin Allah to ya girman shi yake mala'ika jibril yake gaya ma annabin Allah cewa kakka so ka ga mala'ika Israfil a gaban Allah idan ya durkusa a gaban Allah ya koma yana mai girmama Allah yana mai kaskantar da kai in ka gan shi za ka ɗauka kamar ɗan tsako ne da aka jika shi da ruwa saboda kaskantar da kai ga Allah ba duba girmansa ka duba kuma yadda yake komawa a gaban Allah to kaga wannan wani matsayi ne na bauta ga Allah da kaskantar da kai to haka ake so ba ya zama a gaban mahaliccinsa yanzu dan tsakon aka zuba masa ruwa kake ganin shi ba inda yake aiki ya ya mutse ya ya zama wani iri dai ko gashin ma sai kaga kama ba gashi a jikinsa kamar ba a yi shi da gashi ba to ya ce haka za ka ga Israfil a gaban Allah haka yi to ma'ana mai bauta ga Allah ya kai wannan matsayi bautar ce take sa shi ya zama haka sai ga yana mai kaskantar da kansa A tatsiya sai na tara yace a taabbud kenan duk an wuce wannan matakan za a kai bauta shine bauta wa huwa fauƙun tatmimi shi ya wuce wancan magabar da aka yi magana akai kai. innal abda domin bawa huwa alladhi qad malaka al riqqahu shine wanda al-mahbubu abin kauna din ya mallaki wato asalin ah, wuyansa yancinsa falam yabqa lahu shay'un min nafsihi albatta ba abin da ya rage nasa komai nashi na mahaliccinsa ne shi yake da iko da shi bal kulluhu abdul li kai dukkan shi bawa ne ga abin da yake kauna a fili da boye Ya ce, wa haza huwa haƙiƙatul ubudiyya wannan shine haƙiƙanin bauta wa man kamula zalika faqad kamula martabata duk wanda ya kai wannan matsayi ya kai matsayin kauna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da malaika jibril ya tambaye shi cewa Allah ya baka zabi zabi guda biyu me kake so kana so ka zama annabi kuma Allah ya baka mulki ko kuma Allah ya barka annabi kuma bawa ya ce ni na zaɓi na zama bawa annabin Allah ma'ana mulki yana ƙasa da wannan bautar mulki Allah yana yi rabaka a cikinsa ko wani mulkin ya zo ya fi naka to amma Allah ya baka bauta fa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ku faɗa a kaina kar ku wuce cewa ni Abdullahi wa rasulu ku ce Abdullahi bawan Allah ne manzo Allah ne shi yasa a matakai da yawa a cikin littafin Allah Allah da ya tashi siffanta shi ya kai wani mataki ne na kololuwa na daukaka amma sai Allah ya siffanta shi da wannan bauta a wajaje da yawa da Allah ya saukar masa da littafi littafin da ba a saukar da kamarsa ba Allah ya ce tabarakan lafi nazzala al ala bai ce ala nabiyihi ba bai ce ala rasulihi ba bai ce ala habibihi ba sai ce ala abdihi saboda wannan matsayi na bauta babba ne haka nan da Allah ya yi isra'i da shi zuwa inda ba wanda ya taba zuwa kuma ba wanda zai sai Allah ya siffanta shi kuma da wannan siffa ta bauta Allah ya ce subhanallazi asra bai ce bi nabiyihi ba bai ce bi habibi ba bai ce bi rasuli bai ce bi mene bi abdi haka Allah ya kira sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a ce shi abdullahi ne wa rasuli ka kira shi abdullahi wa rasulu ya ce la ta kama asirafin nasara ibn mariya kada ku yi shishigi a kaina ku kai ni inda ban kai ba kamar yadda nasara suka kai annabi isa sun ce shi allah ne sun ce dan allah ne sun ce ran allah ne sun ce menene ya ce kar kai ni wannan karka ce annabi dan allah ne karka ce annabi ya fi allah karka ce annabi yana da wata siffa ta allah yana da ilimin allah yana da sanin allah yana da kaza na Allah karka faɗi wannan yace qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ne wannan ya isa amma kar ku kai ni can inda ban kai ba ai da bawa yana da iyakarsa da bawa yana da iyakarsa shi manzo Allah sallallahu alaihi shine saman annabawa gaba shi shine saman halitta gaba daya amma a hakan din yana nan a Abdullahi wa Rasuluhu, yana nan a bawan Allah manzon Allah shi yasa ko a cikin tashahud wanda shine ginshikin musulunci gaba ɗaya ne kake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan sai ka ce abdu ka ce wa rasulu ba ka ce rasulu wa abdu ba ai sai da ya zama abdullahi sannan ya zama rasulullah ko sai da ya kai bauta sannan kuma Allah ya bashi annabin ka mataki na bauta shi yasa ah, malam ibnu Taimiyya yana da wani littafi babba sunan shi kenan al'ubudiyya bauta babban littafi da yi bayani akan me ake nufi ma da bauta aka abdullahi wa rasulu da haka wannan mataki na bauta mataki ne babba shine kodoluwan daraja shi yasa malam ya kawo wannan maganar wacce muka faɗa yace walamma kamula sayyidu waladi adama hadhihi martaba. kasantuwar shugaban dan adam gaba ɗaya shine manzon sallallahu alaihi wasallama da ya cika wannan matakan gaba ɗaya. amma ga Allah wasafahu Allah biha fi ashrafi maqamatihi maqamal isra sai Allah ya siffanta shi da wannan wato siffa a mafi kololuwan daraja shine na Isra'i yace subhanallazi asra bi abdi wa maqamud da'wa haka nan a lokacin da ya zama mai da'awa mai kira Allah ya siffanta shi da wannan ya ce wa annahu lamma kama abdullahi shi ne manzan Allah ya duƙohu lokacin da annabin Allah ya tashi yana kiran Allah kadu ya nuna alaihi libada kai ka ce mutumin da za a yi cincirin doni a hajiye shi sai ce abdullahi wa makamun tahaddi da lokacin da Allah madaukakin sarki ya kalubalance su cewa su zo da irin abin da wannan manzo ya zo da shi sai ce fa in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala man ala rasulina ko ala habibina ko ala khalilina sai ce ala abdina to ga matsayin bauta kenan وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة وأن yasa من Allah الله صلى الله عليه وسلم يشن gabatar da shi akan kowa duniya da lahira alaihi salatu قال ما يشي وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام هكذا النبي إيسى المسيح أمنش الله لزيرا ثبت أغريشي haka yake fada idza talabu minhu shafa'a ba'da al-anbiya lokacin da za a zo a tambayi annabi adam yayi ceto yace ba zai iya ba za a tambayi annabi nuhu yayi ceto yace ba zai iya ba annabi ibrahim ba zai iya ba annabi musa yace ba zai iya ba sai a zo ga annabi isa lokacin da aka zo annabi isa abin da yake cewa shine zai ce idhabu ila muhammadin zai ce ku je wajen muhammad abdun bawa ne da "Gafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara bai ce idhabu ila muhammadin rasul ba kuma akwai rusul da yawa amma a cikin manzannin shine ya hau wannan kololuwar daraja da haka yace idhabu ku je wajen muhammadin muhammad nan wanda abdul bawa ne da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da zai zo yace sami'tu shaykh al-islam ibnu taymiya qaddasa Allahu ruhahu naji ibn taymiya Allah ya tsarkake zuciyarsa yana cewa fa hasalat lahu tilka al-martaba wannan matsayi ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi takmili ubudiyyatihi lillah saboda ya cika bautarsa ga Allah wa kamali magfiratillahi lahu kuma Allah ya cika masa gafararsa a gare shi sai wani wawa da bai san ciwon kansa ba sai zuwa cewa wai ibn al-qayyim da ibn taymiya wai ba sa san annabi ka duba irin wannan bayanin da suke akan annabin Allah wani wawa bai san komai ba bai san karawa ya ce wai ibn taymiya baya san annabi wai makiyin annabi ne makiyin bayin Allah bai san wannan bayanin ba ka duba irin wannan bayanin mutane nawa suke irin wannan bayanin su fito da shi ka san darajar annabin Allah ka san matsayinsa ka san girmansa wa yake wannan bayanin amma an zuwa an ce wai su ba sa san annabi wai su suke zuga mutane su kaurace ma a kan haka ba haka ake fada akwai masu fada wanda ba san makamar zance ba za su je su tsaya da su da su a gaban Allah ko shi ya riga gama aikin kiyama kuma Allah ya san me suka Allah ya kara musu ɗaukaka wa haƙiƙatul ubudiyya mana ne yace haqiqanin bauta al-hubbu tam shine cikan ƙauna ma'azun tam da cikan ƙanƙantar da kai wal khudu da bada miƙa wuya lil mahbubi ga wanda yake ake so taqulul arabu larabawa ma in sun tashi magana su kan cewa tariqun mu'abbad wato hanya da aka dole akan ta aikar zallalatul aqdam wa sahalatu saboda binta da ake hatta zama sakakkiya haka to mataki na ƙarshe na ƙauna ko na kusa da na ƙarshe na goma shi eh, na ƙarshe alkulla shi ne martabatul kulla wannan shi ne mataki wanda yake babba kamar yadda ya gabata ya ce allati in fara da bihal ne malam bai tsaya ma bayanin wani matsayi ba ne domin matsayi ne da kwani bayanin shi ma ba za ka kai ba mm. mutum biyu ne suka kai shi shi yasa ya ce waɗanda suke keɓanta da shi su ne ne waɗannan masu matsayin kulla guda biyu Ibrahimu wa Muhammadu sallallahu alaihi ma wa sallama su biyu nan su suka kai wannan matakin ya ce kama Allama allamani anhu annahu qala kaman yanda na sani cewa Manzala Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah takhazani khalilan Allah ya rike ni wannan khalil ya kai ni wannan matsayi kamar takaza Ibrahim khalila kamar yanda ya rike annabi Ibrahim zuwa wannan matsayi wa qala kuma shi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila inda a ce a duk mutanen duniya zan dauki wani ya zama khalil dina yace lattakhasu ababakar da na rike abubakar wannan yana nuna matsayin abubakar a wajen annabin Allah sallallahu alaihi ya ce walakin amma dai ku sani cewa kun khalilur rahman mm. ni mai muku maganan nan ni khalilur rahman ne don haka ba ni da wani khalil sai Allah da haka karka zo gana begenka gana soyayya ka dinga ce ma wacce kake zo khalilati ko ita ta dinga ce ma khalili wannan kulla matsayi ne daban da ba irin shi matsayi ne da babu wani wanda zai kai shi mana ya ce wani eh, hadisa ne waɗannan hadisan da aka ambata guda biyu fi sahihi hadisai ne masu inganci wa huma yuftila ne ƙaunar man ƙala alhullatu ne ibrahim wal mahabbatu ne muhammad akwai wasu da suke karkacewa zai su ce hulla ta annabi ibrahim ce mahabba kuma ta annabi muhammad ya ce a ya ce inna allaha ta kaza ni khalilan kamar ta kaza ibrahim khalila don haka hulla ta su ce duka ya ce fa ibrahimu khaliluhu wa muhammadun habibu wa aka suke cewa to muhammadu laisa khaliluhu kenan na huwa khaliluhu kama anna ibrahima khaliluhu kuma dukkansu habibuhu ne wa ibrahim habibullah wa ibrahim wa muhammad habibullah wa musa habibullah wa kalimullah wa adam habibullah dukkansu Allah yana kaunar su suna kaunar Allah ai to za mu dakata a nan insha Allah wanda za mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana alhamdulillahi rabbil alamin